muni wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imominsa ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka a wannan asubahi na ranar lahadi wanda ya kama sha shida ga watan zulka'ada shekara ta dubu da da bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka izuwa madina ya zo uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna karatun littafin nan na alfikihul muyassar ma'ana fikihu a insha Allah yau za mu tashi almas'alatu sabi'a a cikin babin da muke bayani na azumi mas'ala ta bakwai wakatun niyyati fi saumi wa hukuma lokacin da ake yin niyya a azumi ko me hukuncin niyyar kuma yaushe ya kamata a daidai wani lokaci ake yin ta malai sai ya jibu ala sa'imi aniyar wisiya mai wajibi ne a kan mai azumi ya yi niya azumi dole ne wannan mun ji dama tana ɗaya daga cikin rukunan azumi a guda biyu wahiyar rukunan min arkanihi kama ba domin ita rukuni ce daga cikin rukunan azumi kamar yadda ya gabata da kaulihi sallallahu saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace a a'malu niyan dukkan ayyuka fa ba sa yiwuwa sai da niyya wa inna ma li kullum ri'in ma kowane mutum akwai niyyarsa akwai abin da ya niyyarsa Allah yana kallon niyya ne kawai to wannan shi yake nuna mana cewa lallai haƙiƙa dukkan ibada to sai ka kudiri niyya ma da ce wa ha min al-layli fi siyamil wajibi ita niyya ana yin ta ne da daddare a azumi na wajibi da daddare ake yin ta ba sai alfajir ya ke ba ana yin ta da daddare karfe goma ne karfe sha ɗaya ne karfe hudu ne karfe biyar saura kwata ne in dai alfajir bai ke ba sannan ne lokacin niyyar ta zaka koyi cewa zan tashi da niyyar azumi gobe shi ne ce azumin wajibi ka saumi ramadana kamar azumin wata ramadana wal kafara da azumin kafara wal qada'i da azumin qada'i wani nuzuri ko kuma azumin da mutum ya bakance shi ma ya zama wajibi menene bakance ce idan Allah ya sa na samu kwangila kaza ko na samu abu kaza zan yi azumi guda goma to wannan ya zama dole sai mutum ya yi wannan azumin guda goma in ya samu wannan abu mala ya to walau qabala al-fajr bi daqiqatin ko da kafin al-fajr ne da minti daya al-fajr zai fito sai mutum yayi niyya to tayi bi daqiqatin wahidatin li qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda manzara sallallahu alaihi ya ce man lam yubayyit siyama qabla al duk mutumin da bai kwana da niyya ba yayi niyya al bai ɗauki niyya da daddare ba kafin al-fajr fala siyama lahu ba shi da azumi wannan ta tabbatar da amma fa man nawa sauman fin hari. amma mutumin da da kashe gari kamar yanzu nan shi duk yanzu na har sunansa da rana sai mutum sai niyyar azumi walam da am shay'an bai ci komai ba kamar yawancin mutum da yanzu ba ci komai ba sai dai wala sha ruwa eh. a <laughs> wannan neman lafiya ya yi a da amfani kwarai to mutumin da bai ci komai ba lam haka ba zai sa ya ce to jiga nan bara ta dole da shiga bara azumi ba illa fi siyami ta dawi sai dai a cikin azumin nafila in nafila za ka yi wannan ya isa ya halatta yanzu da za ka ga dama ka gama kan zai ce to jiga nan kai ba ma ne azumin nafila kawai in nafila ne ba sai ka kwana da niyya ba fa ya juzu bi niyyatin min an-nahari ya halatta mutum yi niyya da rana ko wajen karfe goma ne ka dan koma bacci ka tashi sha ɗaya to in dai azumin lafiya da zaka iya dauka ko ka tsori yanka in dai mai iza lam ya am shay'an in dai bai ci komai ba min aklin ko ci au shurbin ko sha li hadisi aisha ta radiyallahu anha da hadisin na Aisha Allah kara mafi yadda kala tace da kala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzara sallallahu alaihi wa sallama ya shigo wurina za ta yaumin wata rana faƙala ya ce hal inda kummin shayin shi akwai wani abu a wurinku akwai abin karyawa akwai kalace faƙulna sai muka ce mu mata yan manzana kenan daga na ja. la babu komai ai ba wani abu sallallahu alaihi wasallam kaga ana waye gari a gidan manzana sallallahu alaihi wasallam babu wani abu kenan kala sai ce fa inni izan sai to haka ne kuma sai kawai shi kenan na zama azumi ma ne kawai ina azumi ba tunda ya rasa abin da zai breakfast sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ne cewa azumin nafila ana yi haka amma mun wajibi amma azumi na wajibi fala yan ne bi niyyatin min an-nahari baya kulluwa da wata niyya da safe wala budda fihi min niyyatin layl dole sai kai dauki niyya da daddare kafin kulluwa al-fajr wa takfi niyyatun wahida kuma niyya ɗaya ta isa fi bidayatil ramadana in kai a farkon watan ramadana ana cewa an ga wata to ka ɗauki niyyar za ka yi azumin wata ramadana na bana niyya ɗaya kuma niyyar da ba sai ka fito kana na waitu siyama ramadana talatin yawman au tis'a wa ishirina ba kana duk wahalar da kai ne ba a buƙatar niyya wai sai ka yi talaffus ka faɗi ta ai Allah ya riga ya ga abin da yake yake cikin zuciyarka to in kai niyya kwaya ɗaya a farkon watan ramadan ta ishe ka li shahar ga dukkan watan gaba wa ta tajridu amma yana da kyau mustahabi ne a dinga jaddara ta fi kulle yau wannan misali ne ana so haka za ka iya amma ba za ka iya ba dama malikiya kawai su sun ce kai kwaya daya kuma ka yaka ya fito bi albabu sani babi na biyu a cikin wannan littafi na azumi fil a azarin mubi hatin fitiri a cikin uzurai wanda suke halattawa mutum ya sha azamansa a cikin ramadana wa mubdiratu sa'imi wanda suke sa da kuma abubuwan da idan mutum ya yi su da azumi azumin sa baya nan ko kuma abin da in ya yi shi to ba shi da mubdirat azumin sa ya zama ya tsake nan wa fihi ne a cikin wannan akwai mas'aloli guda biyu المسألة الأولى مسألة تبركو Ramadan. المبيهة da aka yi da mutum ya zama ya sha azumin wata Ramadan. saboda wayannan uzura ya sun zo sun ruske shi yubahu al-fitr fi ramadan li ahad al-a'zar al-thaniya ya halatta mutum ya sha azumi da rana da gangan ba ba da gangan bane ga sunan cewa ya sha azumin watan ramadan li ahad al-a'zar al-thaniya saboda ɗaya daga cikin wayannan uzurai masu zuwa na ɗaya Almaradu maradu wal kibaru rashin lafiya da tsufa bai zuzu lil ya halatta ga mara lafiya allazi yurja burquhu al fitru wanda ake fatan zai iya warkewa ciwon kai ne zazzabi ne wato inda ciwon zai iya warkewa to ya halatta ya sha azumi lokacin da wannan ciwon ya taso masa fa iza bari'a idan ya warke wajaba alaihi qada'u al ayyam allati to wa zama wajibi zai rama kwanakin da ya kwana biyu yayi ba shi da lafiya uku ne goma ne ya danganta liƙaulihi ta'ala saboda Allah ya ce ayyaman ma'arurat azumin da ake ta wani karkai kai na kai wasu kwanaki ne ƙididdigagu faman kana kumari da duk wanda ya kasance daga cikin kuma shi da lafiya au ala safarin ko yana halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukar sai yayi lissafi a wasu kwanakin daban sai zo ya rama bayan Ramadan ya wasu wa qawlihi ta'ala haka nan fadin Allah da ce faman shahida minkum ash fal falyasum duk wanda ya halarci watan a cikin ku to sai ya azumi nan ma sai Allah sai kara maimaita ibara wa man kana maridan wanda ya kasance ba shi da lafiya au ala safarin ko a halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukari sai yi lissafi a cikin wasu kwanakin malam ce wal maradu alladhi yurakkasu ma'ahu fil fitri rashin lafiyar da ake masa rangwame a cikin sha huwal maradu ladi ya shukku alal maridi siyami bi sauri shi ne rashin lafiyar da yake wa mara lafiya wahala in yace zai wani azumi amma al maridu lazi la yurja burquhu amma mara lafiyar da ake tani ba zai iya warkewa ba la yurja ba a tani saboda ana ganin cewa kai wannan rashin lafiyar ta yi masa tsanani ya shuko alal maridi siyamu bi sababihi wanda awul ajiz an siyami ko kuma wanda ya gajiya ga azumin ajazan mutamira wanda gajiya ta tafi ba zai taba dawowa daidai ba kal kabiru kamar babba wanda tsofa ya riga ya rufe shi kaga in mutum ya tsofa ba za ka zai dawo saurayi ba wannan haihata ya hada to fa innahu yuftir shi wannan yana shan azumi ne amma me wala yajibu alaihi alqada'u ba wajibi ne sai ya rama ba wannan babu wajibi a kansa wa inna ma talzumuhu fidyatun abin da yake luzumta su shine fidya ya fiyar wayannan mutum biyu wanda ana tare rashin lafiyar sa automatically ba zai warke ba ko kuma ana tarin kafin ya warke da wahala kuma ba zai yi azumi ba da kuma tsoho su ne aka yi da sai su ɗauki abinci sai su ciyar bi an yi wa'ima an kulli mai miskina ta yadda zai ciyar da muskini a kowace rana amma za a iya cewa zai iya hana su talafin da lokaci guda ya ce amma dai abin da aka sani nomani kamar da kowa rana yake yin azumi yau ya kai daya to shi ma a ranar sai ya dauki mutum daya sai ya ciyar da shi shi da shi kulli mai miskin a kowace rana sai ya ciyar da muskini li'anna Allah ta'ala azza wa jalla domin Allah madaukakin sarki ja'ala al-i'lama mu'ajilan lisyani Allah sai sanya wannan ciyarwa daidai take da azumin hina kana takhayyiru bainahuma fi awwal ma farada siyama lokacin da aka sa zabi aka sa farkon da aka wajen azumi an da haka aka aka sa zabi tsakanin azumin da ciyarwa to fata ayyana an yakuna badalan anhu inda al zaka shi ma wancan tsoho ko mai cutar da ba zai iya warkewa ba to shi kenan sai ya dinga ciyarwa maimakon wannan azumi lokacin da wannan uzurin ya rufe shi ya kulul imamul bukari rahimahullahu ta'ala imamul bukari allah ya kare da gare shi yana cewa ma shekul kabiru amma tsoho babba idza lam yudik asiyama in ba zai samu damar yin azumi ba faqad al'ama anasu sai ce ai haƙiƙa a rawato anas ya ciyar ba'ada ma kabura aman au Amin lokacin da ya so ba a jiya mun ja karatun mu na jiya anas ya haura shekara ɗari to lokacin da ya girma shi ma sai azumin ya masa wahala sai da ya ciyar tsawon shekara biyu ko shekara ɗaya an kulli yau mai miskinin kuma shi ma tsarin da ya kowace rana sai ya ciyar da miskini kwaya wa qala ibn abbas radiyallahu anhu to amma ibn abbas an rawaito ya faɗo ta magana fi shaykh al-kabiri dangane da tsoho babba namiji kenan wal mar'atul kabira ga mace wacce take tsohuwa la yastati ani an yasuma wanda ba za su yin azumi ba sai su me yuti ima makana kulli yawmin miskina sai su ciyar a maimakon yin azumi ko ta rana sai su ciyar da miskini kwaya da to kaga wannan shine ka'idar ya fi sauki kuma fa yuti imul ajizu an siyami ajazan la yurja zawaru to kaji ka'idar babin saboda fita daga riskin rikici ne wanda ya gajiya yana alisiya kai wanda ya kasa yin azumi yana ajazan layu jaza wani kaga abin da kara gajiyawa da ba a tunanin wannan gajiya za ta gushi ita kuma mai shayarwa ana tafiya ko lokacin da ba ta shayarwa za ta zo noma ba ta shayarwa haka nan mai ciki akwai lokacin da za ta zo ba ta da ciki to wannan shi ne ka'ida bi marzin kana au kibir yake cewa wannan abin da rashin lafiya ya kasance ko kuma girma don nan su ne dalilai guda biyu su ne ba a dawowa an kulle yau mai kowace rana zai ce da mai miskinan miskini nisfa sa'in rabin sa'i min burri na daga alkama au tamurin ko dabino kaji shi za ka yi da ɗanyen abinci au urzin ko shinkafa au na hawi ha ko makamancinsu min kutil ne daga abincin mutanen garin wa miqdaru sa'i shi miqdarin sa'i din shine me kilo wani wa rubu'in takriban shine kilo ne da rabi 2.25 kilo fa yakuna tsida'amu an kulli yawm da ka sai a tsayar da wannan shi ka'idar kenan sun danyen abincin mutum zai bar kowace rana kilogram zai ba da kilogram wa mi'ata wa kamsata wa ishirina girama zai ba da ainihin giram dubu daya da dari da ashirin da biyar shi ne mi'ata wa kamsata wa ishirina ko kuma dari da ashirin da biyar in an tashi amfanin kiram kenan akwai kilo giram akwai kuma giram giram bai kai kilo giram ba wannan dai shi ne dai wajen nauyin abu haza ma da yake wannan wa in samal maridu amma umar mara lafiya yi kankan ba yaga zai iya azumin sahha siyamu wa azumin sa yayin ganta wa ajza'u kuma yi sama da sai zai wahala da kansa asali sai uzuri na biyu shi ce mai safaru tafiya fa yubahu lil musafir al fitr fi ramadana shi shan abinci ko kin yin azumi ya halatta ga mai tafiya a cikin watan ramadana waya juma alaihi alqada kuma wajibi sai ya rama a wani lokacin da kaulihi ta'ala wata fadin Allah ce man kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra duk wanda ya kasance mara lafiya a cikin ko yana halin tafiya to sai ya lissafo a wasu kwanakin daban wa kaulihi ta'ala da fadin Allah ce man shahida minkum ash-shahra falyasumhu duk wanda ya halarci wata a cikin ku ya azumce shi ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى wanda ya kasance mara lafiya ko yana tafiya sosai sai ya lissafa wasu kwanakin wani kaulihi sallallahu alaihi wa sallama kuma saboda faɗin manzala sallallahu sallama an siyama mafi shara amsa azumi a halin tafiya sai sai in shi ita fa sun in ka gada dama ka yi azumi wa in shi ita fa afdir in ka gada dama ka sha wa ka raja ila makkah sa'iman fi ramadana sannan manzala sallallahu sallama ya taɓa fita maka zuwa maka yana mai azumi falama balagar kadida lokacin da ya je wani wuri da ake da shi kadida a fitar sai manzo Allah ya sha ruwan sa fa fitar nasu mutane ma suka sha wa yubahu al-fitr fi safar dawili sannan ya halatta mutum ya sha a doguwar tafiya allazi yubahu fihi qasaru salat tafiyar da aka ce ya halatta yi sallah kasar wacce ta kai wannan kilomitar 78 kilomitar wa huwa ma yuqaddiru bi samaniyati wa na mila ne wanda ake kaddara ta da mul 48 aw hawali 80 km ko kilomita 80 ko 78 shine adadin kilomita tafiya da mutum zai iya yin kasar والسفر المبيح للفتر في رمضان كما تفيه da mutum ya halatta bai sha wata ramadan huwa safar mubah shine tafiya ta halal wata daga ba haramun bane fa in kana safara ban asiyata amma in tafiya ta saban Allah ce Au safaran yuradu bihi tahayul al ce ko mutum ne kawai so yana so ya sha azumi saboda waye waye ko sai tafi ga ko wanda zai wannan waye kawai ya sha zai kirkire wata tafiya ta babu kai da babu dalili to wannan bai halatta ba lam yabih lahu al fitu bi hadha safar bai halatta ya sha ba sai dai kawai tafiya ce ta faɗo masa ta harkokinsa amma wai ya kirkire tafiyar don ya sha azumi wannan bai wa Allah wayo wa in samun musafiru idan mai tafiye ya azumi saha saumuhu wa ajza'u azuminsa ya isan masa ya inganta li hadisi anasin saboda hadisin anas radiyallahu anhu yace kunna nusafiru mun kama sai muna tafiya ma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da manzo sallallahu alaihi wasallam falam yibu sa'imu al-mudiri manzo sallallahu alaihi wasallam bai taba aibata mai azumi ba ko wanda ya sha wal mubdiru al sa'imi ko wanda ya sha akan mai azba wanda ya aibata walakin sai dai bi sharɗi Allah ya shuka alaihi sama bi sama da sharaɗin kada in yace zai azumi zai sha wahala a wannan tafiyar fa in shakka in dai har zai sha wahala ya jigata aw adarrabi ko ya cuta saboda tafiyar fal fitru fi haqqihi afdal to ya karya ya sha shine abin da ya bibita a gare shi a kazan bin domin yayi ruku yi ruku da rukun? akwai abin da ke kira shi al'azima akwai rukusa rukusa shi ne mutum ya ɗauki hanya ta sauƙi da musulun ya bashi al'azima kuma mutum ya ɗauki hanya ta aiki tukuru shi ne ya azuma in a li'an na biyu salin salama fi safar rajulan saboda sallallahu alaihi salama ya ga wani mutum a cikin tafiya sa'ima yana azumi kadu zullila alaihi min shiddatil hara ana ce masa inuwa saboda tsananin zafi da yake ji ana ta sanya masa lema ko abin da yake a lullube shi wata jama'an nasu haula mutane sun haɗu ana nemo kansa yana nema ya zama wani iri faƙala sallallahu alaihi sallama sai manzara sallallahu alaihi rage cewa laisa min albirri ai wannan ba bin Allah bane baya daga cikin biyayya asiyamu fi safari mutum ya ce zai azumi a cikin tafiya amma wani irin in mutum zai wahala kamar yadda wannan mutumin ya wahala akwai ƙarin bayani wata tambaya da muka amsa wancan wanda ina da ƙarin bayani a wurin saboda matsalar na ƙara duba ta sosai cewa idan mutum ya tafiya ra'ayin jamhurin malamai sun kaddara cewa lokacin da rukusar da zai iya sha shine iya kwanakin da yake na kasar ya halatta ba kamar yadda na ɗauki wani ra'ayi mai tsauri da farko wanda ke cewa in ya je to bayan kwana ɗin ko mai tsoro wani azuma duk da ba akwai malamai da suke ba da wani istibsarin suke cewa idan mutum ya je bimban ya taɓa ba da wannan fasara amma ya janye ta ya janye ta ba da ya ga mutane suna sakaci shi da mutum ya je kamar da ake cewa wancan rai ai zai je ta yin nafila a zai ta yin kasan halin zai zai dawo garin su shi ma azumin wani zai ta shayin sa in zai zai dawo to wannan gaskiya shi ma daga baya janye wannan fasara da ka dai ra'ayin jamhur ya halatta ga matafiyi a ya sha in ya je tafiyar zai sha wannan tafiya ta yi hudu da aka ba shi na kwanakin kasau wannan ya halatta ya wannan sai dai kamar da muka bari ka'ida tun da muka ce ne wa an ta su mu kairun lahu ku yi azumin da ya shefa da kai a halin tafiyar ma kuma mutum zai iya balantana in ya je sauka wurin da yake amma dai wannan shari'a ta ba shi wannan dama bisa ra'ayi na jamhurin malamai na yi wannan ƙarin bayani yawa Salisu, dalili na uku alhaidu wan nifasu shine haila da jinin bibi. falmar atullafi a ta halhaidu matar da haila ta zo mata awin nifasu ko jinin nifasu tubtiru fi ramadana wannan za ta sha azumi a wajen ramadana wujuban wannan dole ne wa ya haramu alaiha kuma haramun ne mata yi azumi walau samun da za ta yi azumin lam ya siha min ha azumin bai inganta daga gare ta ba li hadisi abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu saboda hadisin abu sa'id al-khudri Allah kare da gare shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala man zala zala sallallahu alaihi wasallam alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum shin ba idan tana haila ba ba ta yin sallah ba ta azumi sai ce fa zalika min nuqsani diniha wannan ya daga tawaya ta addinin mace da manzala ke cewa za tu bi ah, na kisatu dini wa akali su ne suna da raunin hankali da addini to wannan hadisin sai nuna haka wa yajibu alaihi malqaba ya zama wajibi su rama li qawli aisha radiyallahu anha saboda fadin na Aisha Allah kare ta gare ta tace kana yusibu na zalika haka ya karanta yana samun fa nu umaru bi qada'i sawmi sai a umarci mu murama azumi wala nu umaru bi qada'i salati amma ba mu rama sallah na hudu dalili na hudu da yake halatta a sha azumi alhamlu warrada'u shine ciki da shayarwa ya halatta a sha azumi in ciki zai wahalar ko shayarwa za ta wahala. dama inda yake rikicin wajen bai za ta yi rama za ta yi ko shayarwa za amma ba magana wai ta sha ba wannan ya halatta in ciki zai wahalar da mace ta sha azuminta in haka nan a shayarwa da take za ta ta ko ɗan zai ta dama abin implication ɗin abu guda biyu ne ko cutarwa ta zama a kan kanta ko kuma ta zama mai a kan ɗanta an gane to wannan ya halata limara wa'o hannasin amma ne falmar asu iza kanan hamilan mace idan ta kasance mai ciki au murbi'an ko mai shayarwa wa kafat ala nafsiha sai ta ji tsoro a busa kanta za ta wahala za ta jiga ta ita ma da ko kuma wannan dan jaririn da take shayarwa ko wanda yake dauke a cikin ta zai wahala zai rasa abin da zai samu na daga sanadarai bi sababi sauru saboda dalilin azumi jaza lahal duru ya halatta ta sha lima rawahu anas radiyallahu anhu saboda hadisin anas Allah kare da gare shi kale yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شأر الصلاة Allah ya ajiye wa matafiyi wani yanki na daga sallah ko azumi Allah ya yafe mai masa rukuza wa anil hubula wal amma kuma ga mai ciki ko mai shawa ita kuma Allah sai ya sassauta mata game da azumi malafi wa tafadil hamilu wal marabi'u kaji abin da shi ma fara kenan yace mai ciki da mai sharwa ta za ta rama makanar ayyamin lafi a fadarata wannan kwanakin da ta yi ta sha saboda cikinta ko kuma yaranta ko shayarwa wa zalika haka in ka fata in mai sharuwa da mai ciki suka yi tsoro ala nafsai ma abu kansu fa in ka fata alhamilu ma a zalika ala janini haka nan mai ciki in ta yi ji tsoro abu ta shi wannan dan tayin da yake cikinta in ba ta sha ba zai iya cutuwa awul murza'u ko mai shayarwa ala rafi abu ta yaran suke shayarwa a da'a matu ma alqaba'i kafiri har yanzu ba ba da matsala ba sai ce ada abat dama na ce muku hanafiya suna da wannan fatawar za su ci za ta ciyar kuma ma da kaza yan kulle wa miskin sai ta rama su haka suka da ya ba faɗa wannan fatawar sai na ce za su ciyar kaza ka amma dai ga hanafiya ma haka suka fara ko na abu ne fara ada mata za ta ciyar ma alqaba'i tare da kuma rama wannan Allah sai shi ne karama abin da baka yi ba an kulli yawan miskin a rusa ko tunanin tunana ne. Likaunin ibn abbas ya ce an samo magana ta ɗan abbas na radiyallahu anhu ma ya ce wani murdi'u to kajin fatawa inda ta fito abdullahi ɗan abbas allah ƙara da a gare shi da abdullahi ɗan umar ya ce wani murdi'u wani hubula da mai ciki da mai sharwa iza ka fata in suka ji tsoro ala auladihima a faɗarata wa aɗa amata za ta shayar ko ta ciyar za ta sha azamin sannan kuma ta zo da ciyarwa wannan shi ne isa malamai suka ce da yawa ai ga su abu da suna nan ga su abdullahi bin masa'urin suna nan su ubai bin ka'ab da manyan zabai da yawa gaba daya amma ba su tafi akan wani rayu ba shi za ka ce wannan fatawa ce ta sahabiya ko lokacin da in sahabiya ba da fatawa za a iya karba ko ba za a iya karba in ta zama falaysa milil majali ra'ayi wannan ka kuma ilimin usul fiqi ne in ba bu cewa ra'ayin sa ba wai amma in jamhurin bai suka hada ka ba wannan yanzu dole a ne. shi sa da yawa kuma in ka kalli wani abu akwai abin da yake da shi saddin zari'a ni da shi ne nako har yau akan misalan ke tafiya kan fatawa wannan shine ka kalli me illar fatawa take jawo lokacin da aka fara ba da wannan ku dama ta lafiya lokacin suna yin azumin sarama ban san wani cewa ayo amma da aka fara ba su wannan fatawar sai ma gaba ɗaya ma bayan ƙin azumin da suka yi kwata-kwata sai suka koma ma ƙaramar tafiya in za ta je kantin kwari ko kasuwar ƙofar bai tsayya sai ta sha azumin sai ta faki kuma ta kira ma kuma ta ciyar kuma da yawa yau matan sai suka ƙin azumin ma gaba ɗaya sai kawai kuma ko lokacin da suke samun lokacin da za su iya zama ba su ciki ba sa kuma shayarwa shi sa malamai da yawa suka ce wannan magana ta abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ya ba da fatawa amma ba za a yi aiki da ita ba ba za ta zama ra'ayin jamhuru ba saboda in ka kiyasta ma a babi na kiyasi an ce tsoho ya rama saboda ba zai taba dawowa saurayi ba mara lafiyar da ba zai taba warkewa ba ana tunanin ko hanjinsa ya lalace orsa ta lalata hanjinsa ba zai iya ba kaga ba zai dawo normal ba amma ita ko mace aka ce ko da tana ciki da shayarwa duk azumi to fa sai ta rama akwai lokacin da mace take zama al'ayita shi ne ta zama cewa ba ta ɗaukar ciki gaba ɗaya ba ta haila to in ta je wannan labarin sai ta rama azumi ko na shekara da haka ba da yanzu gaba da wani ba. kada ta wani fake cewa ya ciyarwa za ta sai ta ji da shi na akwai lokacin da za ta kai shekara hamsin ta daina haihuwa ko ta kai shekara sittin ta daina haihuwa ta haila za su zama furi ga lokacin tarama in dai ba tsofan ne kuma riske ta ta ƙara fada wancan ajin na amma kuma da wahala mace ta kai ma wani lokacin da wahala ne da wahala mace akwai labul ɗin da mace in ta kai nima likita mai mazan shekaru ma ta daina haihuwa gaba ɗaya ta gama haihuwa ba wata haihuwa da ta to a wani lokacin za ta iya samun tarama wannan shine fatawa mafi gaskiya fatala khasa min zalika da aka sai aka yi talkisi daga wannan bayanan da muka yi tun daga farko annal asbabul mubihata lil fitri arba'atu cewa sababan da suke halatawa a sha guda hudu ne as-safar tafiya wal da rashin lafiya wal haidu da haila wal nifasu da nifasi jinin biki kenan wal khawfu min al halaki da kuma tsoro daga halaka kama fil amil wal murdi'i kamar abin da yake cikin yanayi mai ciki da mai shara halaka ake tsoro amma inda yau masu gashi ta sha diet su ba nan tana cin komai yadda ya kamata kawai shi kenan wata fikewa ba ta yi azumi ba wallahi da likita zai gwada ta zai ga cewa tana da energy din da za ta iya ainihin yin azumi isa profesa sani umar zai limu ana saka mazal kari ya faɗo ta wata dan gani ta ban sha'awa yake cewa da za ka duba matan mu ne ne yanzu ya ce matan da saboda tsoron Allah da nan tsere da yake ba fito musu da wancan fatawar ba suna yin sirfi suna daka suna sussuka suna dutsen nuka suna waye da su amma yake iya mu taba ganin su ba su azumi kuma suna cikin suna yin azumi da cikin da waye da su to wannan kawai wasu abubuwa ne wanda mata suke da wasu lalace kuma ni ina yawan kama hujja ma da hadisin na manzara zara zara da yi wa masu mace bushara da aljanna sai ke cewa iza salatil mar'atu kamsa idan mace ta yi ta guda biyar sai ce wa samar shahara ta yi azuminta na watan rawada kaga wacce ba ta yi ba ta cikin wannan wa da'at zawjaha ta bi mijinta to Allah zai manzala zai ta za a ba ta zabi ta shiga aljanna ta kofar da take su wannan sune Kis na shiga mata aljanna kaga wannan ba karamin abu ina gani kawai sai mu sai mu tsaya anan alhamdulillah rabbil alamin wa sai ko tambaya sai mu tsaya a mas'ala ta biyu muftiratu siyam abubuwan da suke lalata azumi ko azumin mutum zo bayan nan na na na kafara inda dole ne ya yi shirye na kafara ba dole ne shi ba ya koma daga cikin azumi wajen babu kamar yin mene ne kafara kamar kafara rantsuwa duk mutumin da rikta wallahi tallahi billahi ba zai iya kazawa sai kuma zai yana so to sai ya azumin mai a fasiyamu ta ayyamin ko an yaku haka ne ne ya azumin a tunawa ta ke da Allah su ayyana ta cikin su salatani na Eh, fa'i da amu asharata masakin ko dai ce da muskine guda goma min ausa da masu a halifin auke sautun auta hariru rakama ko ya tufatar da zuci su guda goma ko kuma ya yanta baya kamar lam ya duk fasiya mu salasata ayyam wanda bai samu iko ba sai azumin wata a kwana uku to kaga idan mutum ya rantse ka fara sa kwana idan mutum ya wasa sa zihari zai azumin wata biyu idan mutum ya kisan kai shi ma azumin wata biyu to wa'annan su ne azumin kafara su ma dole ne mutum in ya tashi da farko zai ne cewa wannan azumi ne na kafara kuma su yi sun zaga fasa yawon mutu ne a jere ne sai dai in sun shigo a cikin kwanakin da aka ranka kamar ranar sallah to an ce ya halatta sai ya sha azumin ranar sallah sai ya da kafara sai kuma ya dura daga baya na wannan shi ne na

kaga ya zo da cewa ba zai iya ba saboda ya fara azan sai kuma ya ɗoro masa rashin lafiya kawai sai ya haƙo ya daina dinga ciyarwa dinga ciyarwa haka ne eh, ya zama alal lazina yubiquna eh, na'am ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين